الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانر يومنا رانر الخميس watan ramadan yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya kuma yau muna sha shida kenan ko ga watan shida shekara ta 2016 miladiya wannan shine karatunmu na goma sha biyu a wannan majalisi na 36 Bonny Street a jihar Rivers a garin Port Harcourt da muke gabatarwa da yamma tsakanin la'asar zuwa kafin a sha ruwa fatan Allah subhanahu Ta'ala ya karba mana ayyukanmu muna nan a cikin suratul a'raf mu na goma sha shida ko fasali na goma sha shida a wannan darasi na goma sha ɗaya kuma zama na goma sha biyu wanda tattaunawa ce tsakanin 'yan aljanna ok yau sha ɗaya ga wata kenan ko yau sha ɗaya ga wata na ma na ɗanyi shakka gaskiya sha ɗaya ga watan ramadan zaman mu na goma sha ɗaya kenan a darasi goma muna darasi na goma sha shida ƙarƙashin surar darasi na goma sha shida tattaunawa tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna da 'yan tozon la'arafi wanda aka taƙaice shi a cikin ayoyi hudu wana da ashabul jannati ashabul nar أعوذ بالله ونادى ashabul jannati ashaban nari kuma sai 'yan aljanna su kira 'yan wuta bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna 'yan wuta sun shiga wuta abinda za su ce musu an kadwajadna ma adana rabbuna haqqan haƙiƙa mu mun samu abinda ubangijin mu ya mana alƙawari na cewa in mun bauta masa zai samu aljanna kuma mun tarar cewa abin ke cikin aljannan kaza da kaza ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu cewa abin da Allah ubangijin ku ya muku alkawari haka ne cewa in kun saba masa za ku shiga wuta kuma a wuta akwai kaza da kaza duk kun samu alu na'am sai suka ce haka ne mun samu a kira'ar jumhur kenan a kira'ar aliyul kisa'i qalu na'im wanda duka da na'im da na'am duka ɗaya ne a ta fuskar ma'ana wannan kira'a ce sab'iyya fa adhana mu'adhdhinun bainahum sai wani mai shela ya yi shela tsakaninsu Allah zai umarni da aikira kira a ce Allah alal zalimi tsinuwa daga Allah ta tabbata akan azzalumai waɗanda su ne kafirai Allah wannan ita ce ƙira'ar jumhur na ƙurra'u an la'natullahi kuma bi ah, raf'i qira'an nafi' kenan warshu da qalun da ƙumbul an ibn kasir da kuma abu amr fi jami'i qira'atihi da kuma asim ibn abin najud al-kufi qira'an mu kenan al-la'natullahi idan muka ɗauki qira'a ta jumhur al-la'natullahi sai zanto an dinnan asali mukhaffafa ce min anna wanda kuma takfifin ta baya hana ta yin aiki kamar yadda malaman sarku suke faɗa tsinuwa ta tabbata ga waɗanda suke azzalimai su duna an sabilillahi waɗanda suke hana mutane bin tafarkin Allah wa yabghunaha iwajan su burin su ma su ga tafarkin Allah a karkace ba sa son su ga ana bin sunna da tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hum bil akhirati kafiruna kuma dama ba su yadda da lahira ba sun kafirce mata to mun ji tafsirin wannan ayoyin gaba ɗaya jiya mun tsawaita a kai wa bainahuma hijabu to wannan tattauna da ke faruwa tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai kadarku ko kuma sutura da kuma shamaki da waigi tsakanin yan wuta da yan aljanna wanda wannan waigin yana hana yan wuta su ji wani abu na ƙanshin aljanna maballantana su sare da ita kuma yana tare yan aljanna ya hana musu jin ɗoyi da hamami da wari da kuma zafi da harguwa ta 'yan wuta wannan hijabu alhijabu kuma shi ne satru asaddul mani' kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce wa idza hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa 'ala al-a'rafi can kuma akan tozalla arafi rijalun akwai wasu mazaji. ya'rifuna kullan suna iya gane duka yan wuta da yan aljanna sai zan kullan dinnan tanwini ne iwab an an an cubihi jumla ai kullan min ahli aljannati wa min ahli nar suna iya gane yan wuta saboda sun san su suna iya gane yan aljanna saboda sun san su ta yaya bisimahum saboda kamannin su alu to ya'rifuna kullan bisimahum wa nadau to su yan a yan a rafin yan wuta suna zaton cewa waɗannan duk tare muke da su to amma sai su kira da murya sai su ce ashabal jannati ya ku yan aljanna an salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ku daga dukkan aibi ku dawwama a cikin aljanna to daga faɗan wannan sai 'yan wuta su gane waɗannan ba tare muke da su ba lam yadkhuluha su dai ga su shiga aljannan ba su yan kan tozan la'arabi suna nan akan la'arabi tozan la'arabi wahum yatma'una amma suna sa ran shiga aljannan ko sun tabbatar da cewa karshe za a shigar da su to amma Allah yana jarraba su shine ana jujjuya su sai a hasko musu wuta sai a hasko musu aljanna in a hasko musu wuta sai su tsorata in hasko musu aljanna sai su ji daɗi wai za su rifat absaruhum tilqa ashabin nari da zara an juyar da fuskar su nan ga fuskar mutanen yan wuta inda yan wuta suke qalu sai ce rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Allah kada ka sanya mu tare da mutane azzalimai Allah ka bar mu haɗe da yan aljanna ba ma san wa'annan yan wuta to anan sai muka ce a karatun mu na jiya suwaye wa'annan yan tozan la'arafi kuma menene tozan la'arafi to galibi in ba ya ce maka tozu shine abin da ake samu a saman sama wanda a jikin sa shine sanam wanda yake tsakankanin kwarin bayan sa da kuma ƙeyarsa inda yake biye da wuyansa wannan zumbutun da ake samu ya yi tsayi shi ake kira tozo akan same shi a jikin raƙumi wanda shi ma ana kiransa sanam hunna ka asnimatil baktil ma'ila kamar yadda mazala sun ake faɗa ce in ka kawunan kamar tozar rakumi irin na saharan nan wanda yake ya karkace to amma balarabe in ya ce al'araf to ya faɗa maka wata kalma ce plural jami'i ne wanda asali mufradinsa shine al'urf العرف العرف بضم العين وإسكان الراء العرف كما يدى الأزهر يفعل أتشن تهذيب اللغة يتي جمع عرف جمع عرف وهو كل عالم مرتفع دون أبدا كسان ينادس أي أنا يتي مسا عرف جمع سكما الأعراب imam tabari Allah ya ji kansa da rama a cikin tafsirin sa jami'ul bayan fi ta'wil al-qur'an yake cewa al-arafu jam'un wahiduha urfun wa kullu murtafi'un min al-ard wa kullu murtafi'in min al-ard 'inda al-arabi fa huwa urfun da abin da yake saman sama yayi tsayi da yawa ana iya kiransa al-urfu a wajen larabawa yace wa inna ma qila li urfu diki urfun lirtifa'i ala ma siwahu min jasadihi zakara ma yana da urfu shine wannan abin da yake da shi a samansa da hausa shi ma ana ce masa tozo ko zanku na zakara wanda yake can saman kansa shi ma ana ce masa urfuddik imam shaukani muhammad bin ali allah ji kansa da rahama a cikin fatahul qadir yake cewa al'arafu jam'u urfin urfin wahiya hiya shurafati suri al-madrubu bainahum ana nufin tozan katangar da aka sa tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna wa minhu urful faras don haka shi yasa wannan gashin da yake saman doki ko godiya wannan za a gan shi a saman za a ga gashi ya fito a saman doki to wannan shi ma ana kiransa urf urful faras wa urful dik wal a'rafu fil lughati al makan al murtafi' watakila abin da isa ake kiran al'urfu urf saboda shi ne abin da yake fitowa ka fara ganin shi ka san shi a jikin abu wataƙila kuma akan ce uruf bi min ra a madadin urf bi ha? kamar yadda aka samu a cikin baitin kumait ibn zaidin al-asadi ɗaya daga cikin mawaƙa wanda ya mawaki ne na asru sadril islam wanda ake danganta shi zuwa ga shi'a kowa ya san mawkifinsa da farazdak amma ba shi'a irin tarawa ba a lokacin yamilu ila hubbi ali wa alil bait wa aglabu ash'arihi fihim ya mutu shekara ta 126 kumait ibn Zaid lam yahki hal asma'i fi ma haka wala haka hal kumaitu in ji hariri to an samu a cikin wata waƙarsa wacce matsala'inta yake cewa a bakaki bil manazil to wannan al'uruf ɗin ya yi mata rufu'a eh, wato sai aka gane cewa ashe larabawa suna yi wa uruf rufu'a abkaka bil urfil manazil wa ma anta wa muhawwil wa ma an tawaika wa rasmul diyar har izuwa dai karshen abin da ya faɗa to amma wannan a lugha kenan amma a istilahin shari'a in aka ce al-a'raf wasu abubuwa ne ba guda ɗaya ba wanda malamai suka yi saɓani akan me al-a'raf ɗin Allah dai ya ambaci al-a'raf a wurare biyu ƙarara a cikin alkur'ani kuma sannan ya yi ishara zuwa gare shi a wuri ɗaya wuri na farko wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wuri na biyu kuma wanada nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum wannan karar Allah ya faɗa cewa akwai wasu mutane ashabul a'raf to kuma sannan a cikin can kuma Allah subhanahu wataala ce yau yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran فضرب بينهم بسور له باب باطنه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب Allah ya ce ka tuna ranar da munafukai maza da munafukai mata za su dinga kiran muminai suna cewa unzuruna ku dan tsaya mu mana ko ku kallo mu naqtabis min nurikum hasken da yake hannunmu wanda aka ba mu tare da ku namu ya mutu ku ba mu dan dosana daga hasken ku mana qila sai sai irji'u wara'akum ku koma mana baya faltamisu nuran yasu ku samu hasken a can suna masu yi musu izgili yan aljanna za su yi wa munafikai faduriba bainahum bisurin ana cikin haka sai Allah ya sanya a buga wata katanga tsakanin su lahu babu katangar tana da kofa batinuhu fihi rahmati fihi rahmatu cikin kofar inda yan aljanna suke rahama ce zunzurutunta a ciki wa zahiruhu min qibalihi al'azab can kuma inda yan wuta suke daga wajen kofar kuma azaba ce zunzurutunsa yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala dan Allah ba tare muke a duniya wai ce i tare muke walakin fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amanim haka Allah zai ce musu Allah ya kiyashe mu to malamai suka samu sabani akan bayanin ma'anar al'arab sun yi maganganu da yawa wanda maganganun su har sun kai maganganu shida magana ta farko aka ce al'arab wani waje ne tozo ne tsakanin aljanna da wuta wanda za a aje wasu mutane a wurin wa'annan mutanen su ake kiransu ashabul a'raf wanda su dai ba sa wuta kuma ba sa aljanna tozo ne in an ce tozo wani waje ne wani tudu ne tallun yushriku ala aljannati wan nar yakunu fihi unas makanun murtafi'un yushriku ala ahli aljannati wan nar ƴan wuta suna hango shi ƴan aljanna suna hango shi to akwai wasu mutane akai su ne ƴan tozan la'arabi abu na biyu kuma wasu malaman suka ce abinda ake nufi da arab katanga ce lokacin da 'yan wuta suka yi 'yan aljanna suka yi gaba 'yan wuta suka yi baya sai a buga musu wata katanga to wannan katangar da yake tana da tsayi ita ake kira al'araf to akan katangar akwai 'yan katanga waɗanda ba sa can ba sa nan wannan ita ce magana ta biyu magana ta uku kuma wasu malamai suka ce al'araf wato wani dutse ne tsakanin wuta da aljanna tudu ne mai tsaho kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yace ce a nan za a tsare wa'yansu mutane masu laifi waɗanda amma laifinsu bai kai na su shiga wuta ba haka sa'idu bin jubair allah ya ji kansa da rahama yace ce al'arafu jibalun bain aljannati wan nar wasu duwatsu ne tsakanin wuta da aljanna fahum ala a'rafiha su yan tozalla arafi suna saman kan wayannan duwatsun magana ta hudu aka ce al'arab shine siradi ba wani abu bane al'arab shine siradi akwai wasu mutane da za a tsare su akan siradi su dai ba su fada wuta ba kuma ba su tsallako ba magana hudu kenan ko sai magana ta biyar wasu suka ce a'a wato wani abu ne da Allah ne kaɗai ya san shi hijabi ne da Allah zai rufe tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna kamar wani labule ne wannan maganar mujahid ibn jabar kenan sai magana ta ƙarshe ta shida maganar da imam al-qurtubi ya faɗa a nan cikin ja al-jami' li ahkam al-qur'an na abu abdullahi al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama yace wannan katangar da ubangiji ya faɗa a cikin suratul hadid aya ta 13 wacce mala ya karanta mana kawai ita ce al-a'rab <clears throat> to wannan maganar da yawa wasu daga cikin malaman tafsiri sun karkata zuwa kan cewa wannan katangar ita ce al'araf an rawaito daga ismail bin abdulrahman as-suddi kamar da ibn jarir da waninsa suka kawo cewa wannan katangar ita ce al'araf an kira ta da al'araf ne saboda 'yan wayanda suke kan wannan katangar za su iya gane 'yan wuta su gane 'yan aljanna tun a hanya an rawaito daga huzaifa ibn al Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa al-a'raf wannan katangace da ke tsakanin yan wuta da yan aljanna haka zalika an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi Imam al bayhaqi ya rawaito a cikin al'asma wa sifat daga Muqatil ibn Hayyan mursalan yake cewa faɗin Allah fa bainahum bisurin lahu bab ya'ni bisuri ha'itan baina ahli jannati wa ahli nar abin da ake nufi da katangar wani garu ne bango ne za a sanya shi tsakanin yan wuta da yan aljanna lahu babun yana da kofa batinuhu ya'ni batinus sur cikin kofar fihi rahmatu mimma yalil janna kamar da yadda muka fassara ciki akwai rahama yan aljanna suna shanta wa zahiruhu karshensa kuma min qibalihi ya'ni jahannama inda yake fuskanta wutan jahannama wa huwa alhijabu alladhi dhuriba bayan ahalin jannati wa ahalin na to akwai wasu maganganu amma dai magana mafi inganci cewa wani waje ne mai tudu wanda watakila ya zama ita ce wannan katangar da da yawa daga cikin malamai suka faɗa akan cewa Allah zai buga ta tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna to sai matsala ta gaba suwaye ashabul a'raf suwa da wa za a kai ashabul a'raf to anan gaskiya in ka bibi tafsiran malaman tafsiri musamman waɗanda suke tsawaitawa wajen bin diddigin ma'anar zancen Allah sawa'un da nassi na asar ko na hadisi ko kuma da ra'ayi wanda yake karɓaɓɓe ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama a tafsirin gaba ɗaya mu cakuɗa su al-qurtubi a cikin al-jami' imam shaukani a cikin fatihul qadir ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsirin Qur'an al-Azim al-Tha'labi a cikin tafsirin sa Fakhruddin al-Razi a cikin Mafatihul Ghaib Zamakhshari a cikin al-Kashaf Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin Adwa da kuma a tafsirin da aka haɗa durus da aka hada na tafsiri Sheikhul Islam Ibn al Allah ji kansa da rahma. a cikin hadil arwah ila biladil afrah shekul islam ibn taimiyya a cikin alfatawa da sauran manya-manyan malamai in ka tattare maganganunsu ka bi tsakuro da uh, rashid rida a cikin tafsirul manar da kuma wasu daga cikin malamai almu'asirun uh, da suka tattauna akan matsalar gabaki ɗaya in ka tattara maganganunsu za ka ga dai an yi saɓani har izuwa ƙauli goma sha tara wanda muhammad al-amin ya takaice su zuwa kauli biyu ya ce duka gaba ɗaya ragowa akwal ɗin suna nuni zuwa gare su kowane malami yana ganin cewa ga waɗanda suke ashabul a'rab abinda da yasa muke kawo wannan yan uwa don ku sani cewa shi addini ba da wasa malamai suke ba duk malamin da kaga ya ci kwikwiyi kauli ya rike shi ya ce wannan shine ra'ayina to akwai dalilin da ya rike ya dogara da shi kuma baka yi sakare na masa ba da za a a yi maka irin yadda malamai suke a kawo maka magana a bibiyeta da dalilan da shi malamin ya dogara da su da dukkan abubuwan da ya kalla ya kawo wannan kowane malami ɗaya sai a madarsu suka ba darasi ɗaya ba to shi samu lokacin da muke karantowa sai mu takaita sai mu bayar da su a takaice amma a haka ma wasu suna ganin an tsawaita to haka ne za a yi haƙuri a ji wayannan akwal ɗin guda goma sha tara sannan sai mu rinjayar sai mu wanne ne yafi zama mafi rinjaye kauli na farko uh, an rawaito shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi da Ka'ab al-Ahbar Ka'ab ibn Mati' Ka'ab al-Ahbar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare su baki daya suka ce ba kowa ne akan a'raf ba illa talakawan aljanna masakinu ahlil janna kenan aljanna ma akwai miskinai to wayannan miskinan su ne alal a'raf kamar yadda ibnu jarir ya rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya kare yadda a gare shi yake cewa al'arafu surun bainal jannati wan nar al'araf to zalle la'arafi wato wata katanga ce tsakanin aljanna da wuta wa ashabul a'rafi bidhalika al makan su yan kan to zalla a'rafi suna wannan wajen hatta idza bada lillahi an yu'afiyahum sai lokacin da Allah ya ga damar yafe musu in talaka bihim ila naharin yuqalu lahu haya sai Allah ya sa a ɗauko su sai a tafi da su wani kogi da ake kiransa kogin rayuwa ko kuma ma'ul haya kogin mamakon ruwa sai a tsumbula su a cikin ruwan hafatahu qasbu zahab idan ka duba bangorin da ke ɓangarensa na dama da na hauni gabaki ɗayansu ɓangori ne na zinariya mukallalun billu'lu'i lu'lu'i wanda aka yi masa dajiya da diamond turabuhul misk ruwan turbaya ƙasar da take ƙarƙashin ruwan ita kuma ƙanshinta irin ƙarshen turaren almiski ne fa'ul kofi sai a tsindi masu a cikin wannan ruwan hatta ta sulha alwanuhum har sai launinsu da kalarsu ya canja ya yi kyau ويبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها kowanne in ya fito daga wannan ruwan sai a ga wata alama fara ta fito a wuyansa a karan karmarsa nan inda masokar raƙuminsa sai a ganshi a ganshi da ita hatta idza saluhat alwanuhum sai lokacin da launin su ya zama yayi yayi ya zama yayi kyau utiya ata bihimur rahman sai Allah ya zo da su faƙala sai ubangiji ya ce musu taman tamannau ma itin to yanzu kun zama yan aljanna ku roƙi abin da kuke so fa nauna sai kowa ya faɗi irin burinsa da abin da yake so hatta idan qat'at umniyatuhum qala lahum sai kowa ya gama roƙon abin da yake so sai Allah ya ce musu tamannaitum lakum lakum alladhi tamannaitum to duk abin da kuka ce kuna so na ba kowa sai ya gama iban yayi list ya bada irin aljannar da yake so sai Allah yake cewa to na baku wa mithluhu 70 marra kuma na ƙara maimaita muku irin sa su 70 fa yudkhaluna aljannata sai a shigar da su aljanna wa fi nuhurihim shamatun bayda yu'rafuna biha to da sun shiga duk inda suka cewa ya aljanna wannan alamar fara alamar da ke karankar masu da an gansu za a gane su da ita sai dinga ce musu dan ga yan tozalla arabi nan sai yanzu suka shigo yusammuna masakin aljanna su ake kira talakawan aljanna to wannan shine abin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine ra'ayin Abdullahi ibn al-Harith kamar da Imam al-Tabari ya rawaito ta hanyar Mujahid zuwa gare shi shi ma yake cewa ashabul a'rafi yuntaha bihim ila naharin yuqalu lahu al-haya hafatahu qasabun min dhahab Sufyan yake cewa wanda shine ya rawaito hadisin yake cewa urahu qala mukallalun bil lu'lu fayaghtasiluna fayazdadun fakullama ightasalu izdadat bayadan فيقال لهم تمنوا ما شئتم فيتمنون ما شاءوا فيقال لهم لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفا قال فهم مساكين أهل الجنة wannan shine kauli na farko kun ga akwai abin da suka dogara da shi kenan cewa muskinai na gidan aljanna su ne wa'annan wanda suna da dukkan abin da suka bukata kuma sa'an nan za a ƙara musu da kasninki saba'in sai ƙauli na biyu wanda shi wannan ƙauli na biyu shi ma an samu daga an rawaito irinsa daga abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi cewa wa'yansu mutane ne nagari fuqaha'u ulama gashi sun yi fikihu sun yi ilimi a duniya to su za a aje kan la'arafi to wancan kaulin da muka faɗa na farko kakkuwa kamar shine wai abin rinjayarwa za ka iya cin dinduniyar wannan kaulin ka ce to shi shikenan dama a aljanna akwai talakawa ne mu ba mu taɓa samu a wani nassi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ga wani talaka aljanna haka yanzu tambayar da zaka yi wannan kaulin kenan kuma shin annabi ne ya faɗa ko kuma an jingina shi zuwa ga waɗannan sahabban sannan ya kamata a bibi nassin da isnadin a ga ya inganta zuwa gare su kauli na biyu kuma cewa su mutane ne na gari an rawaito shi daga mujahid yake cewa ai wa alal a'rafin da aka faɗa sifatu madahin lahum ai su ma aka yi kamar yadda imamu asyuti ya kawo a cikin a الدر المنثور في التفسير بالمعثور kuma an rawaito a cikin littafin da aka hada tafsirin Abdullahi dan Abbas a Tanwirul Miqbas fi tafsiri Abdullahi ibn Abbas juz'i na biyu shafi na goma sha takwas cewa wannan ra'ayin na Abdullahi dan Abbas ne Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma Imam Ibn Kasir Allah ya kansa da rahama ya kawo wannan ra'ayin a cikin tafsirin Qur'an al-Azim wanda yake mu kuma ya zargi wannan kaulin yake cewa yake cewa wannan hadal qawlu fihi gharaba yace wannan magana ya za a ce kuna ji abinda da Allah ya ce lam yadkhuluha ba su shiga aljanna ba kuma a ce mutane na gari ne ai mutane na gari su ce sun dade a aljanna ai in ji bahaushe ice kan me riga ya rufa mai bargo yayi gumi da aka su as-salihuna ulama'u fuqaha ai sun yi nisa a aljanna kauli na uku aka ce a'a ai ba masu bane shuhada ne mutanen da suka yi shahada ne kamar da imam shaukani ya koro wannan magana a cikin fatahul qadir ya danganta ta zuwa ga al-qushairi da shurahbil ibn sa'ad kauli na hudu kuma aka ce a'a a cikin muminan ma da shahidan sai an zaɓo na ƙololuwa tukuna sa'annan amma sai dai matsalar shine suna da daraja su muminai ne kuma shahidai ne amma sun yi ayyukansu duka da Allah ya nema sun yi sun gama amma kuma sai suka dinga sa ido su gaya mutane su kuma suke nasu aikin faragu min anfusihim wa tafarragu li mutala'ati ahwalin nas ba ruwanka da su amma sai ka tsaya kaga wane me yake wane ma yan sa ido kenan kun san ana iya samun sa hatta a cikin muminai to amma wannan kauli shi ma dai yana da dan nisa kamar yadda malamai ba su karɓe shi kai tsaye ba sai kauli na biyar aka ce a'a wayannan ashabul a'raf din sune mutanen da suka fita jihadi fi sabilillah kuma aka kashe su sai dai matsala daya ba su nemi izinin iyayensu ba kafin su tafi to shine ran alkiyama za su shiga aljanna saboda sun yi shahada amma sai an jarraba su tukunna an tsaye da su hamma wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma alqawmi zalimin da karshe ne wanadau sai a kirawo su a ce musu ku shiga aljanna an eh, eh, ubangiji subhanahu ta'ala sai ya kira su ya ce su shiga aljanna kamar yadda zamu ji adarasi na gaba to wannan kaulin shi ma dai kauli ne wanda yake yana da dan nisa haka wanda imam tabari ya kawo hadisai ko athar kusan da yawa karkashin wannan wanda al-imam fakhruddin razi a cikin mafatihul ghaib yake cewa alƙaunul lazi yake cewa wato ya yi ta'aliki akan wannan magana ta asar ɗin da imam tabari ya kawo yake cewa hum rijalun kutilu fi daga abi sa'id kuduri Allah ya kare da a gare shi yake cewa an tambayi manzan Allah sama akan ashabul a'rab sai ce hum rijalun kutilu fi sabilillahi wa hum usatun li abaihim فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة وهم على سور بين الجنة والنار حتى تذبل لحومهم وشهومهم سنة إيه أكن ونن كتنجر سينا من سيايم قني كتن سيايم قني حتى يفرغ الله من حساب الخلائق sai Allah ya gama da halittu gaba daya sannan a wayoyo kansu wahum ala fa idza faraga min hisabi khalqihi falam yabqa ghayruhum تغمدهم منه برحمة فأدخلهم الجنة برحمته آه to wa'annan mazaje ne za a basu a za a basu a wannan abin nan din al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama kamar da yake nan a cikin tafsiri yake cewa qad dhakara razi anna al-qawl alladhi yaj'al al-a'raf ibaratan 'an ar-rijal alladhina ya'rifuna ahla al-jannati wa ahla an-nar يؤود أيضا إلى قول من يجعل الأعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور المضروب بين الجنة والنار لأن هؤلاء الأقوام لا بد لهم من مكان عال يشرفون منه على أهل الجنة وأهل النار yake cewa wayannan dole suna wani waje wannan a araf din da aka kira su ba wai daraja ce suke da ita ba saboda tsayin wurin da suke domin ta nan ne za su hango 'yan aljanna kuma su hango 'yan wuta ƙauli na shida wannan kaulin kwashi ya fi komai ma ba. wai aka ce wai waɗansu mutane ne daga cikinsu akwai al ibn abdulmuttalib akwai hamzatu ibn abdulmuttalib bafannin annabi kenan da aliyu ibn abi talib da ja'far ibn abi talib dukkansu su ne akan wannan wajen su su hudu wai ya na kullum bisimahum za su gane 'yan wuta wai makiyansu kenan za kuma su gane 'yan aljanna masoyansu masoyansu kenan sa'alabi a cikin tafsirinsa ya danganta wannan magana zuwa ga abdullahi bin abbas to amma sayyid rashid rida a cikin tafsirin manar wanda kamar ya iktisarin tafsirin sa'alabi ne ya zazzakule isra'iliyar ɗin da ke ciki dan shi yana inkarin isra'iliyar dama sosai wannan yana ɗaya daga cikin ah, abubuwan da tafsirinsa ya fice da shi shi ah, sayyid rashid rida wanda na dan baku dan kaɗan daga cikin labarin yana ɗaya daga cikin eh, modern ko contemporary revivalist reformers wanda suka yi kokari sosai kuma dai yana da yan abubuwa nasa na kurakurai masu yawa a fanni na aƙida da abin da shafi suluki amma kuma dai sun yi wa addinin musulunci hidima ah, da yawa kuma tafsirinsa na almanar yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake yaba masa da ƙoƙarinsa musamman a inda ya kokari a ciki yake cewa wa bu'du hadal qawli la yakhfa wannan magana daga ji ka cewa magana ce da tayi nisa lianna hadha at-takhsis la ma'na la wannan magana ba ta da wani ana wata kila ma yake cewa ƙilama ma daga cikin littattafan 'yan shi'a aka ɗauko wannan magana domin akwai ɗoyin shi'anci a ciki tunda dama 'yan shi'a suna da irin wa'annan maganganun shi yasa al-alusi a cikin littafinsa ruhul ma'ani shi ma tafsiri ne wanda yana da kyau shine syllabus na tafsirin ɗaliban ɓangaren ƙur'ani da tafsiri a jami'ar azhar imam al'alusi wasu na cewa al'alusi yake cewa duk da cewa wannan tafsirin abdahak ya rawaito shi daga abdullahi dan abbas walam narahu fi sha'in min kutubin tafsir al-ma'thura mun bincika mu mu ga wannan maganar daga abdullahi dan abbas ba duk littattafan tafsiri da suke da ake rawaito su da isnadi ba magani ba haka wannan dai magana ce wacce take mai matukar rauni magana ta bakwai aka ce wayanda suke za su hau kan tozon la'arafi su ne adalan mutane wanda ranar alkiyama su ne za su yi wa mutane shaida wato allah ne zai naɗa wasu mutane kamar su ne monitoci a ranar lahira su ne in ka zo an faɗa ma ka ce a'a sai a ce to a tambaye su wai sai a ɗora su akan la'arafi to ita wannan magana ta yi nisa mu zaura mun san cewa ubangiji ya gaya mana cewa shaidu a wannan a kowace al'umma za a tashi shaida guda ɗaya idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin manzo Allah sun kuma waji ina bika ala haula shahida shi kuma annabi shine zai shaida akan ragowar gaba ɗaya mu kuma al'ummar mu ta annabi sallallahu alaihi wasallama mu ne shaidu akan ragowar ragowar al'ummatai ubangiji yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka a cikin ayat zumar wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin nabiyina wash-shuhada wa qudiya bainahum wannan ya nuna kenan ba zancen wasu a ce su ne akan tozalla arafi wasu su ne adalai masu shaida magana ta takwas maganar da zajjaj a cikin littafin a cikin ma'anar qur'an ya faɗa wanda imam al-qurtubi ya nakalto a cikin at-tazkira fi ahwal fi mauta wa ahwal al-akhirah littafi ne mai kyau akan abin da ya shafi alkiyama da mutuwa da sauransu to imam al-qurtubi ya nakalto wannan maganar zajjaj yake cewa ay yaj'aluhumullahu ta'ala ala a'ali dhalika sur su annabawa za a dora akan wannan katangar tamyizan lahum ala nas wai dan a bambance su da mutane to wannan magana Fakhruddin Razi ya rinjayar da ita wanda Sheikh Rashid Rida a cikin tafsirul Manar ya yi masa kaca-kaca ya ce ai san kwata-kwata wannan magana ba haka take ba ta yaya ana ma cewa ba mutane nagari ba ne cikakkun masu nagarta kai kuma za ka zo ka ce wai annabawa ne a wajen ƙauli na tara aka ce wa'yansu mutane ne wa'yanda sun yi aiki na gari a duniya amma kuma sun bar baya da ƙura sun mutu da 'yan ƙananan zunubansu ba a yafe musu ba to kafin su shiga aljanna sai an ɗora su akan tozon la'arafi a kamar yadda wa'annan masu wannan ashabu ma'abota wannan ƙaunin suka faɗa ta shi ma wannan magana tana da ɗan nisa zuwa ga gaskiya sai magana ta goma ita ce maganar da aka rawaito ta daga ibn wahab daga abdullahi dan abbas cewa su ne wa'anda suka aikata manya-manyan laifuka amma kuma musulmai ne musulmai ne amma suna shan giya suna zina suna caca suna hada fada suna kaza suna kaza amma kuma musulmai ne suna da ayyukan da za su iya shiga aljanna da su to wannan magana tana da dan karfi kamar yadda aka rawaito ta daga Abdullahi dan Mubarak yake cewa akhbarana Juwaybir an Dhahak an Abdullah bin Abbas an ibn Abbas annahu qala ashabul a'raf rijalun kanat lahum dhunubun 'idhamun wa kana jasimu amrihim lillah fa uqimu dhalika al-maqam sai aka tsaida su a wannan wajen har izuwa da sanda da karshe za a shigar da su aljanna magana ta goma sha ɗaya aka ce 'ya'yan shehu su ne za a dora a kan tozon la'arafi waɗanda iyayensu suka yi zina suka haife su ta hanyar zina duk amma don Allah su ina laifinsu su sun san an yi ma da an dakata ta su kila da ba za a yi ba kuma da yawa akan same su mutane na gari waɗansu daga cikinsu nasallahu salamata wal afiya da haka wannan magana ita ma imam al-qurtubi ya ambace ta a cikin at-tazkira amma ita ma dai sai dai a kawo ta kawai dan dalil ilmi biha sai kuma wata magana mai ban al'ajabi wadda aka rawaito ta cewa wai mala'iku ne akan tozar la'arabi to amma ya aka yi Allah ya ce musu rijalun su shin mala'iku ya suka ce aili mala'ikun maza ne dama ba mata ba ne. to wannan maganar ma ita ta ƙara zirkusar da wannan kaulin cewa su mala'iku ba zai yi a ce musu maza ba ne? ba zai yi a ce musu mata ba ne? ba su da wani jinsi ah, kamar yadda ibnu kasir ya kawo magana kuma ya mata raddi sosai sai magana ta goma sha uku magana ta goma sha uku shi ne aka ce to wannan ita ce ta faɗan nutsuwa a cikin zuci cewa su ne mutanen da da aka zo hisabi sai aka ga ayyukansu na daidai sun yi daidai da ayyukansu na laifi qaumun istawat hasanatihim ko istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum an auna aka ga suna da kilo hamsin na kyawun ayyuka da kilo hamsin na munanan ayyuka to yanzu dole sai an jarrabe su sai a tsare su a wannan kurkukun na tozalla a rafi kafin su shiga aljanna sai Allah ya jarrabe su tukuna wannan magana tana da ɗan ƙarfi an rawaito ta ga Abdullahi ɗan Mas'udu da kuma Huzaifat bin al-Yaman da Abdullahi ɗan Abbas da Amir ibn Shirahil al shabi da Abdahhak da Sa'id bin Jubair da sauransu an rawaito kowace an kawo hadisi da asar akan wannan maganar wanda babu lokacin da dole sai mun kawo asar ɗin amma dai wannan magana ta dan fi karfi magana ta sha hudu aka ce wai su ne aljanu musulmai su ba aljanna za a kai su ba sai a kai su a cikin tozon la'arafi to in haka ne me suka yi da ba za a shigar da su aljanna kai tsaye ba tun da dai aljanna sakamakon wanda ya aiki nagari ne kuma an ce a jibu da'iyan lahi kuma sun amsa da haka wannan magana ita ma ba magana ce da za a karbe ta ba sai magana ta goma sha biyar aka ce su ne mutanen da suka mutu akwai basussukan jama'a a kansu lallai da an a arabi za su yawa ke inda yanzu bashi hanji ne yi kowa cikin kowa akwai shi in ji masu cin bashi in ka taba sai ce bashi hanji ne waye babu shi a cikinsa a akwai mutanen da ba a bin su bashi mana ko a nan yanzu an aka karkaɗe akwai wanda zaka samu ko kwandala ba a bin shi wannan kuma baiwa ce ta Allah subhanahu wataala akan wa'anda ya zaɓa wannan imam suyuti a cikin addur ya koro ya jingina wani hadisi zuwa ga imam bai a cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa haka daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi amma dai wannan magana tana da matuƙar rauni to sannan sai magana ta goma sha shida aka ce a'a waɗanda za a ɗora akan a rafi su ne 'yan mutanen da suka rayu a zamanin fatara an san zamanin fatara ko shine zamanin da saƙon annabi isa ya ƙare kuma saƙon annabi ba aiko annabi muhammadu ba sallallahu alaihi su dai ba a ce musu si komai ba kuma ba su komai din ba wanda suka mutu a zamanin fatara kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wanda ba a nassanta cewa ya wuta bane to anan shi ma wannan magana ce bila dalil magana kuma ta sha bakwai aka ce su ne 'ya'yan mushirikai wa'anda suka mutu suna ƙanana magana ta sha takwas aka ce a'a su ne musulmai waɗanda suka yi aiki na gari amma kuma sai dai ga su da jiji da kai suna ganin kamar ragowar mutane ba a bakin komai suke ba to wannan su ma aka ce musu to in suna da jiji da kai a jiji da kai yana cikin ayyukan sabo da haka me zai hana kawai a wuta da su ta da wannan magana tana da ɗan rauni sai magana ta ƙarshe a ta goma sha tara ita ce ta ƙarshe aka ce su ne mutanen da sun shiga wuta amma kuma daga baya Allah zai fito da su kafin a shigar da su aljanna sai a bar su a zalla a rafi to ita ma wannan ayar ba ta nuna haka domin Allah yana gwada mana wannan abin zai faru ne tun kafin a yi sakamako kafin a ƙari ƙarƙare sakamako to a takaicen takaicewa idan muka kalli wa'annan akwal ɗin guda goma sha tara za mu ga da yawansu za mu iya wurgar da su za mu tsaya akan kauli uku na farko inda suka ce su ne musulmai masu sabo na biyu da waɗanda suka ce su ne musulmai waɗanda suka mutu da ƙananan laifuffuka sai na uku wanda aka ce su ne mutanen da suka mutu aka auna ayyukansu na daidai da ba na daidai ba duk suka yi daidai amma duk da haka idan ka tattara za ka ga gaba ɗaya dai ba wani wanda zai bugi kirji ya ce yana da nassi a akan suwaye ashabul a'raf سبب الخلاف din shine adam wurudin nas al-qat'i yu'ayyin wa yuhaddid man amma me yasa za a kawo to wani zai iya cewa to yanzu duk kun san da wannan amma ba sai kawai ku faɗa wannan a ƙarshe ba a'a abin da yasa aka kawo maka saboda yawancin mutanen da aka faɗa aka ce watakila su ne kaza to ba suna da matsala hikimar kawo shine in ka ji an faɗi wani abu ka ji abin kana da shi kuma zai yi ka tsallake to alkhuruj min al aula baka ji an ce a cikin su akwai wasu mutane masu kaza duk wanda kaji an kawo an ce yana aiki na gari yana kaza in dai ba a faɗi laifin sa zaka ji an ce wannan magana ba haka bace saboda ka di yadda zaka yi kada ka bari ayyukan ka na daidai su daidai da na zunubi kada ka yadda ka mutu da ƙananan laifuffuka kar ka yadda ka mutu da manya-manyan laifuffuka di yadda zaka yi ka yi ƙoƙari ka tsira ka yi aikin da za ka burge ubangiji don ma ba sai an tsaya ana biye-biye an kai ka wani tozon larafi ba to amma dai abinda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa su wa'annan 'yan tozon larafi ɗin ƙarshen ƙarshe ubangiji subhanahu ta'ala zai shigar da su aljanna wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum suna iya gane kowa bisimahum saboda irin kamannin da kowa yake da shi bisimahum lafazin sima ay al'alamatu lati yumayyizu biha kullum minhum irin alamar da ake iya ganewa sima ahlul janna alamar yan aljanna ko ita ce ibdiyadil waj hasken fuskar su alamar yan wuta kuma fa shine iswidadu wajhuhu ko wujuhihim inda za ka fuska su ta yi baƙin irin ubangiji wata ala ya gaya mana yadda za a raba 'yan wuta da 'yan aljanna yawma biyar wujuhun wata suwar duju ranar da wasu fuskoki za su yi haske wasu kuma su yi baƙiƙirin ubangiji ala ya ke cewa wujuhun yauma izin musfira dhahikatun mustabshira akwai fuskokin da suna haske suna kyalli suna dariya suna bishasha wa wujuhun yawma idin alaiha ghabara wasu fuskokin kuma kura ta turnike su ya mutum yake in kura ta baje ma fuska sai ga ya hada gira tarhaquha qatara ga bakin ciki da bala'in takaici da damuwa ya ya lullube wannan fuskar ulaika humul kafaratul fajara wa'annan sune arna kafirai fajirai to ya'rifuna kullam bisimahu wa nadaw ashabal jannati nadaw ay nada ashabul a'rafi ashabal janna sai su yan tozan la'arafi din dan su guma wa yan wuta damuwa sai su ce da yan aljanna salamun alaikum lafazin salamun asali ne min sallama yusallimu tasliman abin da yake nufi kuma shine ai salimtum min jami'il afati wal uyub ma'ana sallamakumullahu min jami'il afat Allah ya ƙara tsare ku jumla ce du'a'iyya Allah ya tsare ku daga dukkan wani abu na aibi wanda kuma wannan ita ce mafificiyar gaisuwa wanda ta fi gaisuwar da ake yi a da lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci za a ce hayyakallah ma'ana Allah ya ci gaba da baka rayuwa domin Allah zai iya baka rayuwa kuma ka zo ka gamu da matsaloli a cikin rayuwar ka ji ma mutum yana cewa alamautun yuba'u fa ashtarihi فهذا العيش مما لا خير فيه ألا رحم المهيمن نفس حر حر تصدق بالوفاة على أخيه kaji mutum gashi da ransa amma nema yake ya mutu to ubangiji subhanahu wataala ya ce sai ce salamun alaikum salamun muftada ne alaikum kuma zarf ne amma fi mahalli raf'in khabarun ko ka ce khabarun li muftada'in mahzufun taqdiruhu ma yunasibuhu misali waqi'un halun to amma shin ana yin muftada ana ana ana yin muftada da nakira ne eh ana yi wala yajuzu liftida bin nakira ma lam tufid ka idda zaidin namira anan saboda addu'a ce kuma dama daga cikin musawwirat na al-iftida bin nakira akwai addu'a salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba za su shiga aljanna ba a lokacin a afuwan lam yadkhuluha a lokacin basu shiga aljanna ba su kenan ashabul a'raf din wa hum yatma'una amma dai suna sa ran ina ma dai a shigar da su aljanna Allah ce wa idza surifat ay surifat bi ma'ana qullibat absaruhum tilqa'a ashabin nari tilqa lafazin tilqa ma abin abinda lafazin tilqa yake nufi shine a fuskantar da abu zuwa ga abu ya fuskanci abu asalinsa masdari ne ma'anahu an ya kuna shai jihata shai shine tilqa kamar towards da turanci kenan ya fuskanci abu kaza yana cikin prepositions to amma kasancewarsa masdari ne shi yasa malaman lugha suka ce tif'al in dai zo a masdari to baya halatta a yi wata'un din tasa sira sai dai in tilqa da tibyan amma irin su tas'al ba a cewa tis'al irin su ta'adad ba a cewa taidad irin su duka kalmar da ta zo ala wazan tif'al to za ga ta'un din fataha ce da ita in dai masdari ne sai dai idan tilqa ne da tibyan amma in suna ne to suna kan wannan suna da yawa irin su timthal da sauransu wannan wannan kuma malaman larabci sun san haka tilqa a ashabin nar ai tujaha ashabin nari qibala ashabin nar qalu rabbana sai su ce ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qaumi zalimin Allah kar ka hada mu da mutane azzalimai azzalimai su ne kafirai domin ubangiji yana cewa wal kafiruna humuz zalimun lallai kafirai sune azzalimai inna shirka la zulmun azim ولا ma من دون الله ما لا ينفعك in يضرك فإن فعلت فإنك min من zalimin آية cikin suratu Yunus Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa haka wa huwa yuwabbihuhum yana wato ainihin kausasa harshe da kuma tsawatarwa zuwa gare su su 'yan wuta ɗin wana da ashabul a'rafi rijalan wanda anan zamu dakata kuma sai a karatunmu na gobe insha Allah in Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu karasa wannan kissa ta ashabul a'raf abinda muka faɗa daidai Allah ya ba ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi. mana